ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ranar da Ubangijinsu maɗaukakin sarki zai kira su ya ce, Ina abokan tarayya ta da kuka kasance kuna bauta musu koma bayana, kuna riya cewa su abokan tarayya ta ne.